ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa muna mai matuƙar yi muku albishir yau bidiyon da kuke jira yau gashi ta zo ma'ana yadda mutum zai ƙirƙiri YouTube channel. tun daga farko har zuwa ƙarshe don haka ba tare da bata lokaci ba wannan ita ce bidiyo na darasi na farko yadda mutum zai ƙirƙiri gmail account wanda da gmail ɗin mutum zai ƙirƙiri youtube channel su don haka ka kumanta da mana subscribe da latsa kararrawa sanan da share bidiyo don haka mataki na farko mutum zai shiga internet browser dinsa kamar yadda kuke gani nan gamu a internet browser wadda ita ce chrome kana shiga za ka zaɓi inda aka sa knee tap ma'ana knee tap zai ka shiga kana shiga kamar haka kun ga mun shiga sai kawai mutum ya rubuta gmail gmail mutum yana rubuta gmail kamar haka kun gani idan ya bude muku kamar haka sai kawai mutum ya zo ya zaɓi inda aka sa desktop site kana latsa desktop site ga wani guri nan na biyu kuna gani inda aka sa nan gurin da aka sa sign into o inda aka sa email sign into google account sai ka latsa shi kamar haka yanzu kun ga ya bude da ya bude kun ga ya nuna mana cewar idan kana da email ka sa email ɗinka idan kuma baka da shiga wani guri nan ya sa ma create account to gashi nan mu za mu latsa gurin da aka sa create account to sai ka zaɓi for myself ko to my manage my business na biyu zaɓi na farko dan ni kaina zaɓi na biyu dan kasuwanci na to kawai sai ka zaɓi dan ni kaina yana buɗe ma kamar haka gashi nan ya fito da wata fuska wanda mutum yake bukata ya cicciki na farko mutum zai sa sunansa kuna gani mutum zai sa sunansa misali usman zan kuma iya sa kowane suna na gaba ma'ana sunan uba mutum zai iya sa sai ya kirkiri email yadda email ɗinsa yake so ya kasance misali zan iya sa a nan usman usman misali usman fasaha sai nan in zo in sa password to a nan gurin sa password muna kira ga 'yan uwa akan su kula gurin sa password kar su sa so samu idan sunanka usman ne an fi saninka da shi a duniya to sai ka dinga amfani da wani suna daban wanda ba shi da alaƙa da kai misali a nan mu za mu sa misali kamar dauda kuna gani misali mun sa dauda kuma idan ka sa password ɗin ka sa suna sai ka sa da alamomi misali za ka iya sa at at guda biyu sai ka sa maimakon ni nan kawai na sa 1234 amma ba a son lambar ma ta zama simple kamar 1234 nan ku ga mun kuma sa dauda sai mu sa misali at at sai mu sa 1 2 wannan ne muku a misali ne ba a san lambar ta zama lambar wayarka wani bangare na lambar wayarka ko kuma lamba simple kamar 1 2 a za ka sa lamba ne daban-daban kana sa sai ka danna next kuna gani na danna next bayan na gama cikewa so a nan gurin mutum zai sa lambar wayarsa domin ya verify din lambarsa idan mutum ya verify shine ko da an samu matsala ko wani ya ikirarin email ɗinsa ne to da wannan lambar za ka kafa shi da cewa wannan gmail naka ne to idan misali ni kun ga da yake a najeriya ne kamar yadda kuke gani a nan yadda na zuko kun ga ya fito min da alamar tutar ƙasar najeriya kuma nan ya sa in sa lamba ta ta najeriya idan ba a najeriya kake ba to kai ma za ka iya zaɓa kowane ƙasa kake a nan kuna gani duk wani ƙasashen da suke duniya akwai a gurin idan ka zaɓi ƙasar da kake ciki sai ka sa lambarka to ni bari in je misali in dawo in zaɓi najeriya ɗina idan na latsa nan ɗin zai buɗe zan da in zaɓi najeriya ina zaɓen najeriya ɗina kaga sai kawai in sa lambar wayata ta najeriya kowace ce ina sawa sai in danna next ina danna next gashi nan kuna gani yana abu to za su turo min da wasu lambobi kun gani yanzu sun turo min da lambobin ina sa lambobin kun gan su lambobin kun ga lambobin sun sa 43HH6 lambobi ne guda shida kamfanin Google zai turo ma. Idan na kwafi ɗinsu ko na kwatin ɗinsu sai in koma cikin browser ɗina ga gurin da suka ce in sa su nan sai in sa su. Ina sawa sai kawai in danna verify kun ga gurin da aka sa verify gashi nan sai ka danna kana danna verify to kun ga misali sai ka karasa cike-cike a nan za ka sa misali kwanan ranar da aka haifi ka misali nan kawai zan muku tun da ni don koyar da ku ne zan sa ɗaya ga watan misali ɗaya misali zan sa kawai 200 misali sai kuma mutum ya sa janda idan namiji ne mutum zai zaɓi male idan mace ne zai zaɓi female gashi nan na zaɓi male sai mutum ya danna next mutum yana danna next kamar yadda kuke gani sai kawai mutum ya danna nan gurin da ya sa yes i am mutum yana gama danna agri gashi nan kuna gani kuna gani so yanzu kun ga email ɗinmu ya buɗe ya ƙirƙiro shi kenan mataki na farko kenan so sai mun haɗa a darasi na gaba na bayan mutum ya ƙirƙiri email da kuma yadda zai yi amfani da email ɗin ya ƙirƙiri channel na subscribe sannan kula tsakararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci mun gode